Foto na ashirin Wani mutum ya shauka irinsa, Luka Sura takwas aya hudu zuwa takwas. Mutane da yawa suka tattaru suna sauraron Yesu yana koyarwa, amma Yesu ya sani da yawa cikinsu ba su gasganta da abin da yake faɗa masu ba. Yana so su gane lalle kyakkyawan abu ne su saurare shi. kuma su yi biyayya ga maganar Allah, ya ba su wani labari, wani mai shauka ya tafi domin shabka, iri cikin gonar shi, sa'an da yana shabka, waɗansu iri suka faɗi a kan hanya. Mutane suna bewa su tattake wannan iri da ƙafafunsu, tsuntsaye kuma suka cinye waɗansu iri da suka faɗi a kan duwatsu. da suka soma girma sai suka yi yaushi domin ba su da laima, waɗansu iri suka faɗi cikin ƙaya, ƙaya ta yi girma har ta shaƙe su yadda ba su iya ba da ƙwaya ba, waɗansu suka faɗi cikin ƙasa mai kyau, suka yi girma suka ba da amfani riɓi ɗari ga yadda aka shibka. Almajiran Yesu suna saurare da kyau. amma ba su gane abin da wannan labari yake nufi ba suka ce ma yesu ya fasara masu wannan magana ko kana iya gane ma'anar wannan labari juya wannan hoto kuma ka saurara da hankali